Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai sauraron mu kamar yadda kuka sani a kasashen ketare muna ta jin injin matsa rake wanda ba sai ka ɗauka kana ta balla da ka ba to ma ya zo mana gida Najeriya kuma Najeriya ma cikin jihar Kano gani a kasuwar Dubrot by Market ga yadda injin yake masu kallo ku biyo ne ku gani Sadis Hasku. Gani ba Allah nan ma ya ruwan raken. Haska mai? Ga irin ruwan raken da aka masa. Sai tukunya. Kawai kawai kula ne da zai. Gaskiya ne kan da dan gyara. Eh, Yau ga tuma su Allah mu masu sauraro kai da ake masa raken. Mun gan shi. Ka dauko na cikin roba dan da ina yake na roba Dan da ai ba ai ba sai yanzu za a yi. Ga kofin da aka sa raken. ake mata wannan gorar cikinta naira ɗari biyu ne cikin wannan gorar wannan kuma wannan kuma naira ga yadda yake matsewar abin da ya gani gani ya kori ji ba wai wai ba ga shi ya zo mana jihar Kano A'a za a siya. kasan mu Najeriya. To da haka ku ku siya kun ga inji.

wannan nan yanzu mai gida shi wannan na nawa ne wanda ka tura wannan